أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta asabar wacce ta dace da uku ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wadda ya daidai da goma sha takwas ga watan bakwai miladiya dubu da ashirin da shida Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan lokaci a wannan masallaci da muke karatu cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha na fadilatu Sheikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min wannan yau kuma shine darasin mu na 63 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin babi na goma sha biyar da mali magana akan ta'ajiya kuma muna fakara ta ɗari da tara inda mali ke managara cewa wa yu'azzihim bima yahunnu annahu yusallihim cewa za a yi ma wanda aka yi masa rasuwa ta'aziyya ne da kalmomin da ake kyautata zaton za su natsar da shi za su kwantar masa da hankali sai ma ne ce mana karkashin wannan akwai hadisai da suke goyon bayan wannan magana ta su mun karanta hadisai guda biyu na farko hadisin usama bin zaid na abin da ya faru da umaima ko yar zainab jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma hadisin buraida bin al-hasib wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je don yin ta'aziyya ga wata mata wata ɗanta ya rasu wadda shi kadai ya rage mata da irin kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mata na ta'aziyya hadisi na uku a ƙarƙashin wannan malaki asalisu na uku قوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي سلمة yace hadisi na uku da nuna irin kalmomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'aziyya da su shine farin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga yayin ma ummu salama ta'ziya bayan rasuwan mijinta Abu Salama ko Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shiga abin da yace shine Allahumma fil li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه wannan su ne kalmomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi wajen yi ma iyalan Abu Salama ta'ziya yace Allahumma fil li Abi Salama ya Allah kai gafara ga Abu Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ya Allah ka ɗaga darajan Abu Salama ka sanya ya cikin bayinka waɗanda suka zama shiryayyu waɗanda ka dajar da su wa khluqhu fi aqdihi fil ghadirin kuma ya Allah ka maye gurbinsa a bayansa cikin waɗanda ya bari a bayansa ya Allah ka zama kai ne mai kula da su wa lana wa lahu ya rabbal alamin kuma ya Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta masa ya ubangijin talikai wafah lahu fi qabrihi kuma ya Allah ka yalwata masa a cikin kabarinsa wa nawwir lahu fihi kuma ya Allah ka haskaka masa cikin kabarin nasu wannan su ne kalmomi da Annabi sallallahu alaihi amfani da su wajen yin ta'aziyya na rasuwar Abu Salama Allah ya kare da a gare shi عليك وانا حديث أخرجه مسلم وغيره شيء ما مسلم ياسر دشي كما منكر الجاش شكي أبا حتى الرابع حديث نهدو yake nuna irin kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma waɗanda suka yi rashi aka musu rashi a lokacin sa yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ziyatihi Abdullah bin Ja'far shine kalman da kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da shi wajen ta'aziyar yayi ma ɗansa Abdullahi mana ɗan haninsa Ja'far bin Abi Talib ko Ja'far bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardahu ya haifi 'ya'ya guda uku na Abdullahi da Aunu da ko Muhammad su ne 'ya'yansa amma ya rasu ya bar biyu ne wanda za mu ji a fakara ta gaba Waɗanne ya bari ya bar abdullahi ne da awu da muhammad su ya rufe bari amma 'ya'yansa uku ya haifa to lokacin da shi ja'far bin abi talib ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ɗansa abdullahi ya masa ta'aziyya kalman da ya masa amfani da shi ne Allahumma khuluf ja'faran fi ahli wa barik li abdullahi fi safaqati yamini Abdullahi ya ce ƙwala ha salata marwat. mazalla salatan ya ce, Allah makluf ja'faran fi ahli, ya Allah, ka maye gurbin ja'far a cikin iyalansa. An gane ku. ka zama kai ne mai kula da iyalan, ka jibinci lamuran iyalan ja'far tun da baya nan. Sa'an nan sai ma ɗan Abdullahi babban ɗan addu'a. yace Allahumma wa barik li Abdullahi fi safaqati yadihi ka sanya ma Abdullahi albarka a duk abin da yake nima na abinci da hannunsa yace manzo Allah sallallahu alaihi ya maimaita wannan harshe sau uku wa barik li Abdullahi fi safaqati yamini ka sanya ma Abdullahi albarka cikin abin da yake nima na abinci da hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam maimaita masa wannan addu'a har su uku har su uku to bayan mala ya kawo waɗannan hadisai sai ki shawo fi ta'diyati ahadith ukhra yace akwai wasu hadisan waɗanda ba wannan ba da suke magana akan ta'ziya yace yace amma darabtu safhan an zikriha li da'fiha yace amma na da kai ne daga ambatansu saboda yawancin waɗanda ba wannan ɗan ba yawanci ba su inganta ba ana faɗa amma gaskiya ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qad bayyantu dhalika fi ta'liqat al-jihad yace a cikin littafi na ne suna a ta'liqat al-jihad na kawo kowanne nayi bayanin rashin ingancinsa yace minha daga ci akwai hadithu kitabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila mu'adh bin jabal yu'azzihi bi wafati bin lahu a cikin waɗannan akwai wanda ake ce annabi sallallahu alaihi ya sa a rubuta wa mu'az bin jabal takarda na na ta'ziya lokacin da an mu'az bin jabal ya rasu so da annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rai ya tura mu'az bin jabal ya malko, mutum ne tafi da ya dawo ba har manzo Allah ya bar duniya ku ko yake ce a lokacin akwai ɗansa sawai da ya rasu wai sai manzo Allah sallallahu alaihi ya rubuta ya sa aka rubuta masa ta'aziyya ya faɗo da wasu kalmomi a ciki yace wannan shi ma yana ci waɗanda ba su inganta ba yace wa huwa mawdu'un wannan kirkiraren ƙarya ne shirya mawdu' kirkiraren ƙarya ne aka jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu'adh bin jabal yace kama qala az-zahabi wal asqalani wa ghayruhuma yace wa zahira an zalika shawkani wa tabi'ahu siddiq hasan khan yace imamu shawkani ya samu dan zaniya akan wannan haka malam siddiq hasan khan ya bi shi fa hassanahu shi suka ce hadisi ne wanda yake hasan malam yake la yuktabu bi zalika karka ula haka kuskure ne me yasa yake fa inna li kulli jawadin kabawa al kabawa yake saboda ai duk kan mutum amma sai an same shi da wani abu na kuskure tunda mutum ne ko yawa amma waɗannan da malam ya ambato mana malam ya zaɓo waɗanda ya zama su tabbatattu babu kokonto cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa saboda in an yi wa mutum rasuwa ko ka faɗa masa irin waɗannan kalmomi da ka daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ka faɗa masa kalmomin da ka san da suna da munasaba wajen natsar da shi da kwantar mishi da hankali da ƙara nuna masa ah, lada da zai samu in yi haƙuri sanadiyar wannan rashin an fahimta ku amma ya zama kalmomi ne kuma waɗanda ba su saba ma shari'a ba ya zama waɗanda ba su saba ma shari'a ba fakara ta ɗari da goma ne ce wala tu haddu ta'ziyatu bi thalathati ayyami la yatajawazuha ba a ƙayyade ta'ziya a ce dole ta'ziya sai a kwana ukun farko in ya wuce babu ta'ziya yace wannan kayyadewan babu an gane ku ba za ce dan wa mutum rashi suraka in za ka masa ta'aziyya to ka masa ne a cikin kwana uku uku in yauta kwana uku ba a ta'aziyya haka wasu suke cewa Ku ce wannan magana kuskure kuma duk kusancin ka da wanda ya rasu wanda kamar yadda za mu ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci wasu waɗanda suke makusantansa ahlul bait ma yace bi mata ra'al fa'ida fi ta'ziyati ata biha duk lokacin da ka samu dama ka ganin lokacin ne akwai fa'ida wajen yi ta'ziya shi ka je kai ta'ziya an gane ku yace faqad sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu azza ba'da salati ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi ta'ziya bayan kwana uku kwana uku ya wuce kuma ya je ta'ziya yace ya tabbata ne hadisin Abdullahi bin Ja'far radiyallahu ta'ala anhu anhuma wa abwahu hadisin Abdullahi dan Ja'far da muka yi magana akan sa zubu yana ba da labarin lokacin da babansa Ja'far bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya rasu sai shi Abdullahi yake cewa fa'ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jayshan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada runduna lokacin da za ta fi yakin mu'ta kenan da ta da runduna istamala alaihim zaid bin harisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda zai zama shugaba komanda general komanda a wannan rundunar shi zaid bin harisa mazalla ce shine zama jagora wa qala sallallahu alaihi wasallam fa in qutila zaid in aka kace zaid bin harisa aw tushhida ko yin shahada fa amirukum ja'farun to wanda zai ci gaba da yi muku jagoranci shine Ja'far ibn Abi Talib Allah sallallahu alaihi wasallam fa in qutila aw tushhida idan aka kashe shi ko yin shahada fa amirukum Abdullah ibn Rawaha wanda zai ci gaba da jagorantar ku da zama komandan ku a wannan yakin shi Abdullah ibn Rawaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya lissafa musu jagorori guda uku na farko zaidu na biyu ja'far na uku abdullahi bin rawaha to bayan da suka tafi falaqul aduwa suka je suka haɗu da abokan gaba fa akhadha ar-rayata zaid fa qatala hatta qutil zaid bin harisa ya dauki tuta a matsayin shi na jagora aka yi yaki aka yi yaki iya yaki har aka kashe shi ana kashe shi thumma akhadha ar-rayata ja'farun فقاتل حتى قتل Sha'afar shi ma ya tsarki jagoranci aka ci gaba daga inda aka tsaya shi ma yaƙi yaƙi a suje shi aka أخذها Abdullahi الله فقاتل حتى قتل عبد الله بن رواحة يقوتي يتيغو da كمانجي aka ci gaba daga inda aka tsaya shi ma ba ta tashi sai ba ta kashi aka ci shi don su ne da kwamandojin da manzo Allah ya rada ku sallatu to dukkan su kuma gashi an kashe su to shi kenan sai musulmai su jiya baya a ba su jiya baya ba yace summa akhadha ar-rayata Khalid bin al-Walid me zama dukkan kwamandojin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rada an kashe ko bayan da zai musulmai su jiya ba su gudu ko Khalid bin Walid ko sai sai da kwamandin kawai kawai sai naɗa kan shi kwamanda ko sai aka ciwo da yaƙi wannan yaƙin ne a alaihi wasallam ya masa alkunya zamu yake fa fataha Allahu alaihi kuma Allah madaukakin sarki sai ba da nasara karkashin jagorancin Khalid bin Walid Allah ya kare da a gare shi Abdullahi bin Jafar yake wa ata khabaruhum khabaruhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai labarin sai zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فخرج إلى الناس مازال لا يتزوى جم متاني فحمد الله يفع كتار متاني أما صلتش يخطأة الحاجة يبوجي مع ألا يجي الله وقال كتوى إن إخوانكم لقوا العدوة مازال لا يتزوى للي أوقوهم كنا مكتورا فيها إلا سنجي صنع قربوا كنغابا وإن زيدا أقض الراية فقاتل حتى قتل واستشهد للي زيد يا أرفتوسا يا يا يا يا يا يا amma da ƙarshe an kashe shi ya yi shahada mazalla ya lissafa ce bayan zai ya yi shahada jafar ya ɗauka bayan jafar ya yi shahada abdullahi bin rawaha ya ɗauka bayan ya yi shahada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma aqadha rayaka sayfun min suyufillah Khalid ibn al-Walid Allah ce bayan duka an kashe su sai zararren takobi daga cikin takubban Allah Khalid bin Walid sai ya ɗauki takobi sai ya tutar a ranar ne aka fara kiran Khalid da Lagi a ranar shi ma bai san sunan ba sai da ya dawo daga yaki manzo Allah ya sa mishi wannan sunan sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku su suna filin yaki amma a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba sahabbai labarin abin da ke faruwa a filin yaki ya kama Khalid wani suna Saifullah ce sai Saifullah ya dauki ya dauki tuta yace fa fata Allahu alaihi sai Allah maɗaukakin sarki ya ma musulmai budi a hannun Khalid bin Walid kace tun lokacin Khalid yake komanda bai daina komanda ba har sai a shekara ta biyu ba lokacin khalifancin Umar ibn al-Khattab Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi kuma tun da ya fita shi ne bai dawo garin Madina ba sai lokacin sai zabda zai rasu ko tafiya yake yi kawai kawai tafiya yake ya inda suka kai rindina suka rabu zai aika madina a karo masa rindina kawai tafiya kawai ita yi ya rinka futuhat ya rinka futuhat shi ya tsallako har tsallaken teku su shi ya sanadiyar shi musulunci ya a ku Allah ya tare da a gare shi to bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo nan fa umhil manzo Allah sai ce amma zan dan jinkirta ba zan je in yi musu ta'aziyya ba wa iyalan waɗanda aka kashe su ba zan musu ta'aziyya yanzu ba zan jinkirta haka ba zan lafa Ja'far yake summa amhala ala Ja'far salatan yace manzon Allah sallallahu alaihi ya jinkirta mana mu iyalan Ja'far bai zuwa mana ta'aziyya ba har sai dan kwana uku bayan rasuwan kwana ɗaya biyu uku sai da kwana uku ya shuɗe na hudu tuku sai manzon Allah ya zo summa adahu tuku sai zuwa an fahimta ku kaga Jafar bin Abi Talib a lokacin in dangantaka ne ba shi ba shi da dangi sama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana cikin Ahlul Bait ko a cikin Ahlul Bait amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan jinkirta bai da ya musu ta'ziya sai bayan sai bayan kwana ku kada za mu zo mu karanta a gaba wasu umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar game da game da su yake sai bayan kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo mana fa qala sai ce musu la tabku ala akhi ba'da al-yawm yace daga yau kar wani ya tsara ma dan uwana kuka Jafar kan wani ya tsara kuka saboda mutuwar Jafar ko wai shi san san tsara din wani yayi kuka saboda mutuwar su sai ce ibn ibnai hafi yace ku kira ku sa a kamun a kamun ƴaƴan dan uwana guda biyu da ya bari Kala Abdullahi bin Jafar shi faji abina sai aka zo da mu da ni Abdullahi da ƙanina Muhammad aka zo da mu. Ce ka anna aqurukun mun yi dugu-dugu mun yi datti zatin kanmu ya yi kata-kata yadda ka san tsuntsu da ya fada ruwa shi ne ka anna aquruk ba san tsuntsu ya fada ruwa ya tsamo tsora ga gashi shi ya nan da teku ya abun shi ne ke nufi ka anna aquruk haka suke faɗa larabawa in kan mutum ya yi kata-kata ya datti Faƙala sai manzo Allah ce ud'u lil hallaq yace ku kirawo mai aski ku kira mai aski fa ji'a bil hallaqi fa halaqa ru'usana aka zo da mai aski manzo Allah ya sa shi mana aski aka gyara muka yi kyau ثم قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake magana akan ƴaƴan Ja'far da Muhammad da Abdullahi yace amma Muhammadun fa shabihu ammina Abi Talib Ya ce kaga Muhammad da aka mishi askin nan sai ƙara fita ya ƙara kama da kawun mu Abu Talib mana kakan yaran kenan ko yace yayi kama da kawun mu Abu Talib ce wa amma Abdullahi fa shabihu khalqi wa khuluqi ce amma kuma Abdullahi da ni ya kama da halitta ta da ɗabi'a ta iri ɗaya da nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan Ja'far bin Abi Talib ja Abdullahi yace sun haka da biyadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hannuna fa ashalaha sai daga hannu. fa qala sai ce Allahumma qulub ja'faran fi ahlihi ya Allah ka maya gurbin Ja'far cikin iyalansa wa barik li Abdullahi fi safaqati yamini kuma wa Abdullahi albarka a kan da duk abin ya dora hannunsa da neman abinci قالها ثلاث مرات يتي من الله صلى الله عليه وسلم هرسو قال عبد الله يتبر شيء فجاءت أمنا سيما هي في mahaifiyarsu abinnan abdullahi matan Jafar ɗin sai ta zo fa zakara lahu yutmana sai ta ambata manzon Allah su ce ya rasulullah yanzu ko waɗannan sun zama marayu sun zama marayu tana ambata mishi abinda take tsoro wa ja'alat tufrishu tana masa magiya tana masa raki yanzu Ja'far ya rasu kuma Ja'far talaka ne duk babu abin da ya bari kamar yadda muka ta faɗa ku shi tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya hijira ya zo Madina shi tun da aka tura su Habasha ku? bai dawo ba bai dawo Madina ba su ƙara haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira a Khaibar ko suka haɗu a shekara ta takwas kuma shine je wata yakin aka ji shi aka bai ma zauna a Madina ba bari ya ce yayi wani kasuwanci ya tara wani abu ya zawo kenan da iyalan nashi Madina shekara da cika ba ka tura shi wannan yadda kuma aka kai shi an fahimta ko da wannan ta zo tana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana to ya za a yi da waɗannan marayu faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al-ailata takhafina alaihim kina ji musu tsoron kar su yi rayuwa cikin kunci da talauci su wahala ne to karki damu manzon Allah ce ana waliyuhum fid dunya wal akhirah ni zan jibince su a duniya da lahira a nan duniya ‘ya'yana ne kuma mun je gaban Allah ma ‘ya'yana ne yanzu da ya rage kaga babu sauran tashin hankali ko to muhallin shayi da ya sama da ya kawo wannan shine nuna mana cewa ba wajibi ba ne dole sai a wajen waɗannan kwana uku za a yi za a yi ta'aziyya a dole ba an gane ku ana ana ta'aziyya ne a lokacin da mutum ya samu sarari kuma ya ga cewa akwai fa'ida a daidai wannan wannan lokaci والتي أخرجه أحمد في إسناد صحيح على شرط مسلم في إمام أحمد ياسر إسناد إن لم يسع في شرع الإمام مسلم حكى إمام الحاكم ياسر حكى إمام أبو داود إمام النسائي متى رفت دولنا ونا حديث إمام الحاكم يتي صحيح الإسناد إمام الذهبي كم يمسى يمسى موافقة موافقة وعليك وللحديث شاهد ورواه أحمد في المسند yace hadisi yana da wani shahid wanda imamu Ahmad ya tsara a cikin Musnad yace wa qad dhahaba ila ma dhakarna min anna at-ta'liyata la tuhaddu bi hadd bi hadd bi hadd jama'atun min ashab al-imam Ahmad yace wannan magana da muka yi cewa ta'ziya ba kayyade mishi kwanaki ba yace wannan hadda da yawa daga cikin almajiran Imam Ahmad duka sun tafi akan wannan fahimta yace kamar yadda yake cikin littafin al-Insaf yace wa huwa wajhun fil madhhab ash-shafi'i yace haka ma da yawa wasu daga cikin malaman mazhaban Imam Shafi'i shi ma haka suka tafi qalu suna cewa li anna al-gharba yace saboda suka ce ai saboda manufan ta'aliya shine addu'a shine addu'a wal hamlu ala sabri wan nahyi anil jaza kuma kai mutum nasiha wajen ya zama mai hakuri mai riko mai kokarin kamewa daga jarabawa da Allah ya masa sannan kuma ya kame daga raki ce wa zalika yahsulu ma'a zaman wannan kuma yana faruwa duk tsawon lokaci yace hakahu imam al imamul haramai? al-haramain ya akaito haka daga malamai magabata da yawa yace wa bihi qafa abu al-abbas ilin al min a'immatihi wa yace wa in mu alayhi babu fa inna ma zalika min tariq al min al-madhhab la malam duka kawo waɗanda suka tafi akan haka yace ka duba littafin al-majmu' sharrul muhazzab ha Imam an-Nawawi za ga duka waɗannan bayanai suraka ba ba wajibi bane tsaita ko iyaka iyakan ci ta'liya cewa sai bayan dole a tsakanin kwana kwana uku farko fakara ta goma sha ɗaya sai ke cewa wayan bagi cinabu amraini yace ya dace ga musulmai kuma su nisanci wasu abubuwa guda biyu yace wa in tataba an nasu alaihima duk da yace da duk da cewa mutane da yawa suna aikatawa amma matsayinsa sai na musulmi mai kokarin jin abin da ya dace abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ka nisanci waɗannan karka karka ce aikin da mutane suna yi kai ma za ka yi ka a nisance su ne guda biyu na farko yace istima'u al-istima'u taziyati في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد yace a matsayin ka musulmi ka nisan ku nisanci taruwa a wani guri ke fantacce wai dan karfan ta'aziyya abin da ake cewa zaman makoki ko yawwa a matsayin ka na musulmi ka nisanci wannan ba musulunci bane wani taruwa a wani guri ke fantacce wai dan karfan ta'aziyya malai ce ka dali kamar ko a gida awul makbarati wasu suna yi a makabarta ne awul masjid wasu a masallaci sai a keɓance nan gurin shine gurin da ake karfan ta'aziyya yace ka nisanci wannan matsayin ka na musulmi yace na biyu ittikhadu ahli al-mayyit at-ta'ama li ziyafati al-walidin lil aza. abu na biyu shine su waɗanda aka yi musu rasuwan sun nisanci dafa abinci don bawa waɗanda suka zo yin ta'aziyya kai ma da kajen tabiya ka nisanci cin abinci a gidan da kajen tabiya shi ma sa'a ma Allah ne kuma wannan al'ada ce da illa rahiman ba. illa man rahimallah kuskure ne sosai har za ga a gidan tabiya fa ma yana fada bai samu abinci ba so da tsaban lusari ne shi wanda ke to dole ka nisanci waɗannan abubuwa guda biyu me dalili يتي وذلك لحديث جرير بن عبد الله البدري رضي الله عنه يتي حديث يا تبعت جرير بن عبد الله البدري فهذه نعم محمد صلى الله عليه واله وسلم يتي وقلنا نعد وفي رواية كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة jarir bin abdullah al-badali sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance mu sahabbai muna ganin taruwa a gidan mamaci da kuma iyalan mamaci su dafa abinci bayan an binne mamaci saboda masu taruwa yace muna kirga shi ne cikin anniyaha wannan kururuwan da manzon Allah ya hana yace duk wanda yake yi ba ni ba shi sahabi manzon Allah ce to wannan muna kirga cikin abin da duk wanda ke ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam In ta haka suna lissafa shi ciki kuma shi jarir bin abdullahi al-bajali shi rawaito wancan hadisin ko yawa kuma sa ce arrawi ajra bimarawa cike wannan hadisin imam ahmad da imam ibn majah duka sun fitar da shi yace qala an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah ta'ala a cikin al-majmu' sharh muhazzab yake cewa wa amma al-julus lit-ta'ziyati yake zama taruwa dan yin ta'ziya dan karfan ta'ziya yace qalafa shafi'i wal musannif ay ash-shirazi wa sa'ir al-afhad ala karahatihi yace taruwa dan karfan ta'ziya imam shafi'i da imam shirazi duka sun nassanta cewa wannan abun makaruhi ne a gane ku qalu suke cewa ya'ani abin da suke nufi bil julus a zauna dan ta'ziyar me suke nufi yace an yi yastami'a ahlul mayyit fi baitin iyalan mamaci su taru a wani gida fa yaqsuduhum man arada ta'aziyya sai zama duk wanda ke son yayi ta'aziyya za ce ka je guri kaza ne suna nan a zaune yake gaba ɗaya wannan malamai sun kyamace shi tsaro suke cewa bal bage an yanfarifu fi hawaidin abin da ya dace da musulunci ina musulunci za a yi ne kowa ya tafi harkar shi faman azzam wani duk inda ka haɗu da su musu ta'ziya a wuce gurin har yanzu an fahimta ku duk wanda ya kauce musu cewa kuma wannan maganar cewa abin kyama ce la farqa bainar rijali wan nisa'i hau bambanci tsakanin maza ne ko mata hadda mata ba zo su taru ba kama gwanda taruwar mazan da na matar. in ma akwai wanda ya zama gwanda yake babu bambanci fi karahatil julusi laha akan kyamar zama da taruwa dan ta'aziyar. ya ke wa nafsul imam الشافعي الذي أشار إليها النووي هو في كتاب الأم كان إمام الشافعي هنا في لسان الأم إمام الشافعي يقول وأكره المآتم يقول أنا أوجه malaman musulunci abin kyama ne alma'atin shine aljama'a taruwan jama'a wa in lam yakun lahum buka'un ko da za a taru ba kuka ake ba ko taruwa a zauna yace abin kyama ne a gurin yake fa inna zalika yujaddidu al-huzna yake saboda taruwan yana sabanta damuwa da bakin ciki wa yukallafu al-mu'na kuma yana dora mutane nauyi da dawainiyar da Allah bai dora musu ba yake ma'a ma ma ba fihi min al-asad kuma duk daga abin da ya gabata na hadisai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam ke ta annahu yushiru ila hadith al-karim kuma yana halin Imam Shafi'i yana ishara ne zuwa ga hadisin Jarir bin Abdullah al-Badali shi qala an-nawawi imam an-nawawi yake wa tadalla lahu al-musannif wa ghayruhu bi dalil al-haqa wa huwa annahu yace sa'an nan kuma malamai suna ƙara kafa dalili bayan wancan abin da sahabbai suka faɗa cewa kuskure ne abin kyama ne suka kirga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi ya hana sa'an nan kuma zai shiga cikin muhdath zai shiga cikin bid'a abu kirarran abu a ƙara a cikin addini halaki wa kaza nafsa ibn hummam fi sharhi hidaya ala karamati اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت وهي بدعة قبيحة yace imam ibn hammam a cikin sharhin hidaya ne ya kawo wannan magana ya nuna kyaman abin sa na yace bid'a ce kuma mummuna yace wa huwa madhhabul hanabila kama fil infaq kuma wannan shine madhaban hanabila game da cikin cikin al-infaq haka wannan kuskure ne imam an a cikin al ya yi magana mai tsayi akai haka imam sa'ad ibn aziz a cikin littafinsa al-fiqh muyassar fi daw'il kitab wa sunnah yayi magana mai tsayi akai wani malami associate professor kabir abubakar wanda aka sani da kabir afzar wanda shine darakta na babu hadithin salafiya na albani na zariya akwai rubutu ne da hausa insha Allah ta'ala zan tura PDF a platform din mu da Hausa ne mutum karanta ya ji daga dalilai sosai akan wannan matsala din suraka ba ba musulunci bane eh, Allah ya sa mu gyara insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya abin da muka faɗa wanda ya zama daidai mu roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi a duniya da lahiya ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah mu daukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am hmm. da hmm. Wasu sai eh. Eh sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. amma abin da ke ce ka dan juya magana cewa wanda duk ya san ya sadu da iyalansa je da dai to kar ya zama cikin waɗanda za su sa lawa a kamar eh sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai sunna ce in an je wanda ya zama jagora shi zai shi zai wannan wannan sanarwa a lokacin rasuwan yarsa ne ma ko shi zama hatta mijinta Uthman bin Affan bai shiga kabarin ya sa lawan so da tsirin ta ce shi malam ya kawo ne a babin da yake magana akan makusancin mamaci suka fi cancanta amma kuma in akwai matsala kaza to ba za su ba za su an gane amma mafi girma mafi mahimmanci shine a karantar lokacin da mutum ya zaɓi karatun to in za a fama shi kai shi zai zai withdrawing an gane ku wallahu a'lam wa kun salam eh na'am

ba cewa kai kai ba za ka zo ka musu ajiya ba su ne aka hana su zama an hana su zama misali amma ne yanzu ina son yi ta'aziyya sai zama wanda zan mishi ta'aziyyan a nan ne yake misali zan zo mishi ta'aziyya ina gaishe shi ya haƙuri mishi faɗa mishi magana zan faɗa mishi tashin tafi amma ba zan zauna ni ma ta shi zama ba in so samu ne bayan na ga mishi ta'aziyya kuma a cikin ta'aziyyar mishi nasiha cewa wannan taron da kun yi kuskure